kamar kullum muna masu kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alhayyu alqayyum da mana baiwa da karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da kuma aiki da karantar qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya sa qur'ani ya zama hujja ne a gare mu ba hujja a kanmu ba dukkan umarni da ke cikin wannan littafi mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon bin sa dukkan wani hali da ke ciki ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa da nisanta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu a cikin bayi da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya ji kansu ya yafe musu Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna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 dukkan abin da ya dame mu a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ya magance mana dukkan abin da za mu iya Allah ya sauwaƙe mana ya albarkace shi dukkan abin da ke cutar da mu a wannan ƙasa kowane iri ne muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana shi ya nuna mana sa. Allah ta'ala ya mana albarka da zuriya wacce take tayyiba yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyar a wata na Ramadan da hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah muna cikin suratul ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama jiya idan zan tuna mun tsaya kan aya ta talatin da bakwai yau za mu tashi talatin da takwas gabanin nan akwai tambayoyi masu ma'ana sai a miko amma kar su yawa ba insha Allah na ci gaba da samun bayan Allah da ke ɗaukar nauyin wannan tafsiri a kafafun sadarwa talabijin ko biyu an samu kari akwai Profesa Umar Garba dan Batta ya ɗauki nauyin na karin na 64 da kuma na 65 na 64 shine aminci radio fm 103.9 kano karfe 6 zuwa 7 na yamma sai na 65 biya fm radio daga karfe goma sha biyu na na rana zuwa karfe ne na rana na farkon duka guda biyu rediyo ne ko Allah ya biya duk wanda suka ɗauki nauyi da gidan aljanna sakon da ake isarwa Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja a kan ba na wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi da fatan malam yana lafiya Allah ya ji kan iyayen malam da rahama amin ya kayo ya kayo da iyayen duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ko malam da Allah tambaya na anan ita ce ana fasa yin aure saboda yi? saboda akwai wata yarinya da muke tare mun dade kuma muna matukar son junanmu ga ta kuma da addini da tarbiyya har muna shirin yin aure sai aka ce mu je mu yi gwajin genotype sai result din ya nuna mu duka sa ne ni as ita as ta yi mu haifi 'ya'ya masu sikila idan muka yi aure wanda halin yanzu an ce mu hakura da juna kowa ya je samu mai ɗebe ya aura shin malam ya halatta a mahanga na addinin musulunci ko bai halatta ba mu hakura da auren an yi tambaya a shigen irin wannan zuwa ga da shek abin aziz bin abdullahi bin baz rahmatullahi alai akwai jerin fatawoyinsa da yake yi a iza'atul qur'an a saudiya an tara su waje ɗaya an mai da su littafai haka mujallabe volumes volumes a cikin mujalladi na 21 matsala ta 421 ya ce ya halatta a haƙura da aure don cuta bal ma yace yana kira matsayin wajibi a haƙura da yin aure in akwai wata cuta da dalilin ta za ta samu iyayen ko kuma ta kai zuwa ga yaya dan iya daga cikin hikimar aure yace ne a rika auren mata da suke da lafiya maza masu lafiya don a samu zuriya wacce take tsayi ba kuma mai lafiya don zuriya tsayi ba lafiyan zuriya iya daga cikin kwalitis ɗin zuriya tsayi ba ya kafa hujja da hadisi mashhuri da mun san karshen hadisi din riwaya tana cikin irwaqul talib fi takhrij al ahadisi Manari, sabil hadisi da dubu ɗaya da dari bakwai da tabanin da hudu da wani mutum ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace masa ya rasulullah na ga wata mace ina so na aure ta amma tana da cuta na kaza ya kira wani illa tare da ke ita sai manzon Allah ya ce la karka aura wannan baban Allah bayan lokaci ya ƙara dawowa ya kara maimaita fa na ga wata tana so kuma tana da matsala kaza da kaza annabi ya ce ka haƙura ya sake dawowa na uku ya faɗa sai mazan Allah ya ce ta tazawwaju alwaludan waluda fa mu mukasiru bikum kuma tambiya yau malkiya ba da wannan hadisi Sheikh bin su rahmatullahi alayhi cewa na daga cikin himan aure shine samun lafiyayyen abokanan zama idan za a yi auren saboda daga cikin hijiman aure shine samun 'ya'ya masu nagarta samun 'ya'ya lafiyayyu da idan ka kalle su za ka yi farin ciki da samun su kula ga wannan malamai na musulunci sun amince ishu da hiv aids ko kuma genotype sikila eh, kenan da ake faɗa ko yana iya sa a haƙura da yin aure musamman idan aka ce as da as a ƙa'ida iya daga cikin mafi hatsari wanda suka fi shi hatsari ma guda biyu ne kadai shine as da kuma ss sai kuma ss da kuma ss in banda wannan ba wanda ya kai shi hatsari kai gara ma aa da ss a wannan aka samu mai muni shine as amma kace as da as masana kiwon lafiya suka ce akwai tsammanin a samu aa daya akwai tsammanin a samu ss daya kuma akwai tsammanin a samu as guda biyu to kaga a ƴaƴa guda hudu uku duka ba su da lafiya daya mai ss din ma rashin lafiya ya yi tsanani to daga as da as ana tsammani allah ya san dade amma abin da ake fahimta shi ne in an haifi ƴaƴa guda hudu uku za su zama marasa lafiya ne a cikin hudu to kaga a cikin gidanka a ce 75% da ƴaƴanka ba lafiya ai jarabawa ta kai makura don haka abin da aka so sai da a samu aa da aa ko kuma aa da as aa da as mun samu mai shi shine as da ko kuma aa da ss shi ma is fairly wanki amma ba a cika so ba shi kuma yawanci yana ba da as ne mafi muni amma aka samu as as da as to kaga a cikin guda hudu ɗaya kai tsaye ss ne biyu suna iya kaiwa as amma aka samu as da kuma ss to a nan wurin a cikin gudun an yi sa a samu kwaya daya as amma aka samu ss da ss to wannan kuma ya kowanne mamuni shine extremely bad to kula ga wata musulunci ya amince da sanin lafiya gabanin a yi aure babu laifi a cikin musulunci wallahu ta'ala ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka a bin ya kayo ya kayo Allah ta'ala ya ji kan iyayenka da rahama da dukkan musulmi baki daya amin ya kayo ya kayo malam mahaifiya ta ce ta aiko ni da sako tun daga Kano kullum karatun ka da ake sanyawa a express radio Kano hakan ya sa ta umarce da lallai in sanar da kai tana maka fatan alkhairi Allah ya tsare gabanka da bayanka sannan ta ce tana neman taimakon addu'ar bala kan kan su da aka rike musu yau shekara ashirin da biyu tun bayan rasuwar mahaifinsu a faɗan da aka yi a Josawu kukuru a nan Allah ya karfi rayuwarsa shi ne take roƙon addu'ar malam da ta bayan Allah masu sauraron sami ya hayyu ya qayyum mahaifi da ya rasu Allah ya gafarta masa Allah ya cikansa Allah ya kyautata mabancinsa ah, nasiha ta da farko ta roki addu'a wajibi ne mu taimaka mata da addu'a kamar da muka karanta hadisi a kwana biyu da suka wuce mai yakun fi hajjata akhihi yakun Allahu fi hajjatihi wanda ke cikin bukatuwan dan uwansa Allah ta'ala yana cikin bukatuwarsa ga hadisi sai jami na 6614 ga wannan na 6619 idan ka damu da damuwar dan uwanka Allah ta'ala yana damuwa da damuwanka bayan da haka na biyu ga waɗanda suke cin kayan magada ana samun su da yawa wani saboda an ba shi amana sai ya cinye sai ya hana magada wani kuma aka yi rashin sa alƙalin ne aka je sai ce shi ma da rabarsa sai an ba shi a wajen rabawa ya yi sama da ai ba za a sai dai a yi ƙasa da faɗi sai ya yi ƙasa da faɗi da wasu a ciki wani kuma a cikin magadan ne wani shi ne babba sai ya dunkule ya hana yan uwansa wannan dukkaninsa ba ya shiga cikin cin dukiyar marayu da Allah ta'ala ya ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira cikin suratun nisa aya ta goma Allah ta'ala ya ce lalle ne waɗanda suke cin dukiyar marayu a gaya musu wuta suke ci duk mai cin dukiyar maraya kar ya ɗauka abinci yake ci wallahi wuta yake ci ko a ce wai kai babban wane baban ku ya rasu sai kai hannun dukiyar wallahi wuta ne wannan yana faruwa ba da yawa har yanzu in aka rasu wani an bashi amana ya cinye wani jarin ma'aikata a hannunsa ya cinye wani kuma babban wane yana sauran kanana ne ya handame duk wanda ya ci wannan wuta ne ba ba dukiya ta bala'i ka ci kamar dukiyar marayu wallahi ba bala'i da ya kai wannan babu dukiyar da ta kai dukiyar marayu hatsari ne a cikin ka in ka ci Allah ya ce wuta kake ci kuma da sannu mutum zai shiga wutar sa'ir a nan duniya yana cin wuta kuma zai je lahira cikinsa wuta kuma a sashi a wutar sahir duka lalacewar al'umma ne a shekarun baya ma irin wannan bai cika faruwa ba saboda akwai karancin karatu amma bin allan a wurin iyaye ko da kakannu yana da yawa yana da yawa ina cina wata kusa, har yanzu ba na mantawa ina karami na je gidan kakata me ke faruwa a daidai lokacin afuwar ba ni na je ba ita ce a abubuwan da take wanda mun san irin iyaye na da suke da kunya ba su ma iya zuwa gidan sarakanai in ma za su je sai sun tabbatar a lokacin da ba sa da kawai sai na ga ta zo gidan mu a dare wajen ba haka hankalin ta a tashi me yake faruwa wai abu da take ne aka daki maraya yake kuka ita ba za ta iya kwana a unguwar ba saboda kada kushin Allah ya shafi unguwar akan maraya ɗaya yana kuka ta a tashe ta zo gidan ni na san a daren ba ta ci abinci ba tana zaune ta yi sallah akan goma sai istighfari take ita kare da ta marayan Allah marayan Allah yana kuka ta ya gagara kama ba ba kawai karatu su bai zurfi ba aikin ne wallahi yayi yawa a nan ta kwana kuma ta gagara yin bacci wai tana tunanin a unguwan nan an wai maraya yana kuka unguwan da take koma wanda ya zama bala'i tana tsoro wai mai wai kada Allah ya fushi da marayan wani ya ci zalunsa ya rage shi cewa dukkan wanda baya tausayi to Allah baya tausaya masa duk wanda baya tausayi Allah baya ne baya tausaya masa so da ka sharadin Allah yake tausayi mu shine mu zo muna tausayin bayin sa na kwarai so duk wanda yake da iko ya bace wa baraya duk sai ya bace alƙalai da suke manyan garuruwa su kasa ido akan kananan alƙalai da ake haɗa kai da su ana handama duk iya cikin tsammanin rahamar Allah ba bala'i da yaushe ka je filin kiyama Allah ya kalle ka ce ba zai shiga bayan ka ai bala'i ya kai ni Allah an ce da ba ma guje wai abokin gaban ka ya mutu ya ce kunna ba aka ce ni saurayi ce sai ya je kira an koro shi wato kiran ma ya ce ba listin ka nan ba sunan ka a listin ka ba ba musan da zuwan ka ba wato a san da zuwan ka lahira ba daraja ce to shi abokin gaban sa gare ne lahira a ce ba sunan sa a listin gaba ɗaya ne min da zai shiga Allah ta ala ya kare mu Allah ya sa da sunan mu a cikin listin yan aljanna to Allah ya ba mu yukan yin aikin aljanna to ala ma za mu tashi aya ta 30 da tabbas a ali ibrahim in zan tuna daidai darasi na biyar insha Allah bismillah a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه yi addu'a ta kuma sadaukar da abin da ke cikin cikinta na cewa za ta sadaukar da ɗanta zuwa ga yi wa masallacin akasa hidima bayan lokaci Allah ta'ala sai ba ta ya mace kuma Allah ta'ala ya karbi wannan mace ɗin wa laysa zakaru kal har Allah ya ce fa taqabbala rabbuha bi qabulin hasanin wa anbataha nabatan hasada sai Allah ya karbi wannan yar a matsayin namijin da ta yi bakance kuma Allah ta'ala ya yaba wannan yabawa da cewa bi qabulin hasanin kuma Allah ya kula da Maryam mamar Isa alaihi salam a lokacin sai Allah ta'ala ya bada rainanta zuwa ga Zakariya wa a Zakariya sai zama annabi Zakariya shine yake kula da Maryam radiyallahu anha shi yake kula da ita menene alakar su malaman qur'ani suka ce an yi maganganu guda biyu na alaƙa. bangaren farko suka ce shi zakariya yana auren yar uwarta ne ko sister ta ko cousin dinta tafsiri da biyu suka ce a'a yana auren khalatu ne wato ya ko kanwar mahaifiyarta wato yana auren ya ko kanwar hanna da malaman tafsiri ke faɗin sunan a haka so dalilin wannan tunda akwai alaƙa ta auratayya sai aka ba da ah, shi shine kafilinta shi ne kamar gajiyan ɗinta mai kula da ita wanda yake nuna mana muhimmancin ba da renon yaro ga mutum na kwarai ko mace ta kwarai in za mu kai yara nursery mu kula da ina za a kula da tarbiyyarsu da addininsu gabanin mu yi tunanin ina za su koyi lissafi da turanci haka primary school haka secondary school idan a gida za a ɗauko mace mai hidima ke ma'aikaciya ce babban abin da za ki kula da mai hidiman shine wace ce za ta kula da tarbiyyar yara su zama mutane na kware ba da banza ba saboda a lokacin ita kaman mataimakiyar mahaifiyarsu ce mai yiwa awoyin da ake a farke ta rika yin su da yaran fiye da ke da kike aiki da kula ga wannan dole a kula da na kwarai a duk wanda za ba wa hidima na yara haka idan za a nemi driver zai kai yara makaranta ya dauko su a kula da na kwarai in aka samu na banza to zai iya cutar da su wajibi ne zama duk wanda zai alaka da yara kai su ɗauko su karantar da su kula da su a gida a kwatanta neman na kware mafu tsaye to me ke faruwa sai aka ba wa zakariya shine kafilin maryam mamar isa alaihi salam to yanzu zakariya bai yi tsammanin haihuwa ba sai ya ga imra'atu ibrana ta yi addu'a ta sadaukar da abin da ke cikinta allah ya bata ya mace maryam shi yake kula da ita har ta girma sai ka ta shi ba mai zai hana ya roka shi ne duka da ya rabba wato ya wacce ta roka an ba ta ni ma sai da roka ba Allah ne bai bayarwa ba wannan ke bayyana maka wani lokaci duk muhimmancin abu ba ka iya kula da kana bukatar sa sai ka ga wanda shi ka ce ashe ba ni ma ina bukata so idan ka roki Allah ya baka matukar da kyakkyawar zuciya kai a nan ba ka tsaya competition ne ko musabaka da shi ba Allah ya ba wa da ni ma ba da roƙa wannan kuma shine nagarta ba ka tsaya kana hasada Yayi aka yi wani ya mota ni ban yi ba Yayi aka yi wani ya kaza ko ya samu kaza ni ban samu ba a in ka tsaya kana hasada to kana kalubalantar Allah ne Wa ya ce Allah ka masa ni ka mina ba so da ka yi wannan gara ka bata lokacin ka to in abin nan alheri ne Allah ni ma ka ba ni yadda ka bashi to wannan shi musulmi na kwarai haka yake ba ka damuwa da tunanin yayi aka yi wa ba kai ba a'a Allah nan da yake bayarwa taskarsa ba ta karewa duk abin da ya ba wani na ni'ima a duniya to a taskar akwai ninkin ba ninkin wannan zai iya baka ba tare da komai ya rabu ba don haka zakari yanzu ya fahimci ai ba atu imrana ta haifi maryam kuma yanzu shi yake reno to ai ashe da ma fa yana da dadi ko ni ma ya dace roka shine ka kalmar kuna asali zarfiya ne don hakan ka ce kona yana zuwa a matsayin ismu ishara ne amma da zaraf zarfiya kuma iya ɗaukan makaniya ko zamaniya yana iya zama in an ce abu zarf ne suna ne na ishara nuni amma iya nuna zarf zarf din nan ko ya zama lokaci ko wuri idan na ce na ga da aran ma a bakin masallaci to ya zama zarf ne na wuri in na ce na ga da aran ma daidai karfe biyar da yamma ya zama na zamani so ana bambance zamaniya da makaniya shine a wuri kaza ko ya zama lokacin ko ya zama wuri to haka kuna ismu ishara ne nuni ne amma nuni na wuri wurin ya daukan ya zama wuri ne na makani ko kuma zamani ne na lokaci lidin kuma namun ne da shi ne iya nuna abu a nesa yake kamar kana ishara gare shi a nesa kadin kuma da shaitan ne hunalika mafu tayyib da a zakariya rabba zakariya sai ya roƙi mahaliccinsa shine wa Allah subhanahu wa ta'ala a nan da adin shi ne fi'ili mafi zakariya shi ne fa'ili amma a wannan kira da aka ce zakariya ai bai dauki kuma rufu'a ba saboda ne sai dai a kaddara a yi nan a kan alif din za ka a nan ba zai dauka ba ta takadiri ake in wata kira ne zai dauki daga cikin sabaiya da a zakariya rabba don kace zakariya to anan fa'il ya fito fili da ruwa rabba kuma shine maf'ulun bihi wa huwa mudafun ku mudafun ilayhi me yasa cikin kuma addu'o'i ake yawan aiki da ya rabb ya rabb kun ana addu'a ba cika kiran sunan ya Allah ba ana kira amma ba kaman ya rabba ba an asalin rububiyya imani da rububiyya ta Allah iya da tasiri wajen amsa maka addu'a shi yasa ake yawan aiki da sunan ya rabb ya rab a cikin addu'a in ka ce ya rabu ya mahalicci na iya nufin abu uku kana nufin huwa khaliquka huwa malikuka huwa mudabbiruka shi Allah shi ya halicce ka kuma shi ya mallake ka kai din nan mallakarsa ce na uku kuma shi yake da ikon sarrafa kai da ke bukata ba ka da kace na ce duk abu ne da kai daidai ne. to daga duk inda kace rabbu kana tabbatar da abu uku ga Allah halittar ka cewa shi kadai yayi ba wani dan adam da ke da iko iyayenka su ne sanadi amma halitta da Allah ne na biyu kuma mallakarsa ne kai ba mallakar wani mutum ba ne dole mu amince mu dinnan mallakar Allah ne subhanahu wa ta'ala ya mallake mu na uku tun da ya mallake mu iya da ikon ya sarrafa mu yadda yake bukata shi yasa a kowane hali sai mu ce alhamdulillah inda daɗi mu ce alhamdulillahi ladhi bi ni'matihi tatimmu salihat idan wani abu mara daɗi ya faru mu ce alhamdulillahi ala kulli halin mun gode Allah a kowane hali saboda mu ba ma kalubalantar Allah shi yasa sai aiki da kalmar rabba kuma ka duba ayoyi da dama hadisai da dama a wurin addu'a ana aiki da rabbu da shi don haka da a zakariya rabba wannan kuma bai hana kai aiki da wasu abubuwa kamar alhayyu alkayyu ko ya zarta jalali wa ikra wannan sun tabbata a cikin sunna in an yi addu'a da su su ma Allah ta'ala yana amsawa Allah ya amsa mana addu'o'in mu qala sai zakariya yace qala zakariya kenan rabbi ya mahalicci na asali ya rabbi ne akwai harafin nida da kuma ya'ul mutakallim sai aka goge su saboda me saboda balagan ƙur'ani don magana ta yi zaki ta kuma tafi a akan seti hunalika da ya rabba qala rabbi ya ce ya mahalicci na ya wanda ya mallake ni sannan ya ne juya al'amura na habuli ka bani habuli daga kalmar alhibatu ne habuli a wajen ne kalmomi uku suna da bambanci a hausa ina iya bambance biyu amma na gagara gane ya za a bambanta ɗaya a hausa wace kalma za ta fassara don fassara yare zuwa yare ka samu kowace kalma da ta dace iya da wahala misali menene kalmar a sadaka da hausa in ka ga dama ka ce sadaka tunda bahaushe ya ari kalmar shi kenan mun amince sai ka ce sadaka wannan sadaka ko ba haushi aka faɗa yana ji ko ƙur'ani ake ga nan ce aka kira sadaka kana gane ne a nan yawanci malaman tafsiri na da daga kaji kamar za ka gane ta sai na biyu alhiba menene ma'anar alhiba da hausa da mera ce mafassara? to za a ce kyauta to menene kuma alhadiyya na yadda hukunci ce ba kyauta to alhadiyya ba na na wani ya ce injiniya ce hadiyya ne kyauta hiba kuma a nemi fassararta shi ma ya cika yin jimu waɗannan a wurin balarabe duka daban-daban ne a sadaka shine uri da biha sawaban akhira dukkan wani abin da ka bayar da burin ka shine a lahira daga sakamakon sa in ma shiga aljanna in ma nisantan wuta duka abu ɗaya ne to sunan sa sadaka ana sadaka ne kai tsaye target ɗin ka dole ba sadaka shine lahira ko zakka da aka jata da sunan sadaka ana sauke wajibin ne dan a je filin kiyama ya zama ka cika rukuni daga cikin rukunan musulunci to za ka ita sadaka ana yi ne babban target din lahira ne in an samu wani riba a duniya wannan ribar ka ne amma lokacin da kake bada sadaka kawai gurin Allah nisantar da mu da roda ka kai mu aljanna sai na biyu shine alhadiyya alhadiyya kuma ana bada ita littaqarrub wa tawaddud baina shaksai ne ana ba da ita don a samu kusanci da kuma soyayya tsakanin mutane biyu sai a ba da hadiyya shine babban takin ina so da kara alaka na da wani bari in kyautata masa sai ka ba da ita to kayi hadiyya ita kuma hiba shine abin da kake nema a baka wanda ya baka bai da bukatar wani abu a wurinka na ko takarrubi ko na abu kai ne ka nema kuma an baka to sai a ce ibatun to yanzu wanne ne kyautar ce hadiya ita ce kyautar to ita kuma hiba ba eh? shi ne kyautar a ah, nan ba ya ce a nan ya dace mu ɗauki hiba a kyauta to mun ɗauki hiba a kyauta hadiya za mu yi da ita na a ah, tukuyi ce ai sai ka kai wani abu ne ake ba ka wannan kan ko ni zan gyara maka hausa kar ka mun ɗauka ban sani ba to ina gani an gane in akwai wani masafkaci a nan na yadda da hausa su sosai suna da suna da kosassun kalmomi suna da vocabularies da yawa bismillah dan ina ne kai eh ba wai da boci ne kuma koya eh ah yan dan sakwata ne gwada amma kar mu hana ka gwada bari mu ji zauna da sarfa ta ko da zuwa zawa saboda ina tsoron karka ce mun qur'ani ga ta nan eh kyautata shine wani kai ba sarkwace ne kai dan ina ne eh kai din ba to wannan ne gaira ji ka hausa to sai a nemo mun da Allah tsakanin kiba da hadiya to bismillah na to hiba kuma me za ki hada da hausa eh taimako to ya ɗan yi ma'ana gaskiya ɗaran ma ya ka gani ya ne fi babu to kan mu cinye lokacin karatun amma dai an fahimci abu ko to muhimmin abu a fahimta na sha nuna mana lokaci yadda hausa ke gagara a zauna a ɗauki kalmomi wani lokaci kuma an kai samu sai ka ga wasu kalmomin hausar su ma suna kwasfari kwasfarima ko a karin magana a nan na kan kalubalanci wasu na ce gara a canja su zama kaza saboda wasu karin magana da ake su lokacin ba ma addinin a hannun hausawa to za ka dole ka samu wani bai saba addini ba wani ya saba addini yanzu akwai kalmar da bahaushe ke ta ni in zan fassara ba ni nutsuwa da ita misali idan ya tashi zai ce maka annabi zai ce maka ma'aikin Allah in ka duba ginuwar kalma in aka ce ma'aikin Allah yawanci a kalmomin Hausa wallahu Adamu kalma da ta kare da aifun a ƙarshe ko ta kare da ai kamar isra za a ga usually ne ake ginawa a haka misali madinki masaki marini manomi ma'aiki to ka duba ginuwar kalma din ne. wanda ya aiki abu kenan mafu in ka ce ma'aiki Allah ai ya dace zama ismul mafu amma ka duba ginuwan kalmar kuma ya zama kamar ismul fa'il ne kamar wanda ya aiki Allah wani ya rubuta to yasa wasu kalmomin ala ayi halin muhimmin abu da shine ma'ana ta fito kuma na biyu kyakkyawan zuciyar mutum da manufarsa da ya fada amma babu kokwanto yare iya da wahalar sha'ani musamman wajen fassara matuƙa dole tafsirin da muke muku babban daga cikin saukinsa ne mafiya yawan malaman da suka karantar da kai a yarinta da hausa suka karantar da kai shi za ka san kalmomi in ba ka ba aiki ne kuma akwai tafsir yanzu lokacin subhanallahi asra bi abdihi malami na Allah ya jinsa da na fara koyon tafsiri in ya zo da abdi bai ce bawan Allah saboda girmama manzon Allah kamar Isra'a aya ta farko ka haɗe aya ta farko sai ce menene shale dan Allah Allah ne tsarki ya tabbata ga Allah da Isra'ili da shalelansa ba zai iya cewa bawa ba yana gan ya ce bawa Allah kamar ya kaskantar da matakin da ya halitta tare da zaman ubudiyya aiki daraja ce babu kaskanci ubudiyya ɗaukaka ce amma manufarsa Allah ya ji san mai kyau ce kuma da dama haka ne don haka sai ce rabbi ya mahalicci na ne ka bani ya roƙi a bashi milladunka daga gare ka zuriyatan ba zuriya ta kwarai yana daga cikin siffa ta bayan Allah da kwarai siffa ta mutanen kwarai shine ba sa rabuwa da roƙon Allah zuriya ba. hadafin mu ba a duniya a haihuwa ba shine haihuwa ba a'a haihuwa ma haihuwa mai nagarta ba wai ka cika gidanka da ɗaya ba ka cika gidanka da bayan Allah ake bukata duk fitinar da ka gani a duniya wani ne da uwa da uba suka haife shi da duniya da ita ka tuna wanda ya kowa sharri a tarihin duniya ka tuna wanda ya assasa yaƙin duniya farko da na biyu ka tuna wanda ya wanzar da bala'i a ƙasar ka shekara hamsin ko shekara arba'in ko ta lokacin duk inda ka tuna wani bala'i wani ne ya yi kuma iya da wani kuma in ka tuna annabawan da Allah ya turo ka tuna manya-manyan mutane da suka musulunci hidima sahabbai ka duba tabi'in ta tabi'in da su imamu malik Allah ya ji su duka sun ma iyaye suka haife su wannan ba zai bayyana maka fa ga mutum musulmi na kware ba haihuwa ne damuwar ba a haifi na kware kisa duk matakin da za ka duka samu na kware daga addu'a zaben mace ta kware 'yan gidan dattawa A wanda iyaye suka san kaza da kaza ka zo ka yi ta addu'a yin tarbiyya a yi kaza kada a yi kaza a gidan ka duka tage din me a samu zuriya yi ba shi ne in ba ka yi sa'a ba za ka samu ɗaya na banza sai ya sa duk amanta da guda goma na kwarai din ba a zuriyar shi kada ake jin sa saboda a society sharri ya yi wasu a kan alkhairi shi yasa yace rabbi habli min ladunka dhurriyatan ba. kuma wannan wasiya ce ta qur'ani akwai misali da dama arama kamar ko misali guda والذين يقولون ربنا Allah ya ce bayan Allah na kwarai su ne ya kuru da suke cewa rabbana ya mahalicci mu ka ba mu min azwajina daga matanmu ko daga mazanmu duka ya shiga ciki wa zurriyatina da zuriyar mu ƴaƴan mu jikokin mu jikokin ƴaƴan mu qurrata a'yunin ma'anar sa dai na zurriyatan tayyiba qurrata a'yunin wanda su ne kaman comfort na ido shi ne abin da ba su ke cewa wai nagari na kowa shi shine qurrata a'yunin yanzu idan aran ma zamansa da muke marzatan alkhairi na kware masanin qur'ani da kira'o'i yanzu wani abuwa ɗin suke da tijirai suka yi an aran ma da ce ta yi ɗanmu ne saboda me saboda zamansa na kware ko da ba alaka ta jini sai ya nuna shi ɗan su ne wani zai zauna kawai sun ya san shi ne zai ce ai ajin mu da shi da yi biyu zaman zamansa na kware da yake zato yanzu kowa yana so ya jingina gare shi Shi ne shine a ayunin wanda kowa yana so gari na kowa mafu tayyib so duk wanda yake da wata nagarta to yana samun abokanai da yawa da bai san su ba kuma zai samu iyaye da yawa bai taba sanin su ba sai ce dan mu ne kuma ba yadda kake sai kai shiru kai kara an ce wa da bana biyo na kawai a man bile ce kai dan su ne Allah sarki ya kuma ina ai mai yi aminin mahaifina ne ko dan wajen bangaren mahaifiya shi kenan sai ka bari a tsaka wani baka taba ganin sa ba sai ya ce ai an mu da shi tare da kai karatu to amma fa inda fa bala'i mutum yayi a wurin akwai babban sana ce su waye dangin su suke wannan wannan ruwa zai bada ai shi na banza aka tashi neman dangin sa aiki ne shi yasa bahaushe ya ce wai mugu sai mai shi nagari na kowa mugu sai mai shi duk wanda ya tsantsama tsiya dangin sa ma shi a wanda bai kwanza matsaya a zuriyarsu a da suka je suka canja sonin binsu saboda sunan ya riga ya bata shi ya bata sunan gaba ɗaya gara ma da sunan gaba ɗaya mutum bai ne amma ya yi dame da sunan ɗin gaba ɗaya shi yasa ba wai manufar haihuwa yawa ba ba wai manufan haihuwa mu haifi ya a da su a kan hanya su ta yawo ba karatun addini ba na zamani ba ba wai fa'idan haihuwa kawai na yi tashi ne turanci ba a'a ka samu zuriya tayyiba iya turanci yana da kyau iya lissafi yana da kyau amma babbar manufar alaƙarsa da Allah a samu mai kyau ne duk wanda ke da alaƙa mai kyau da Allah ta rayuwarsa cikin kuma yana amfanar da ita duk mai kyakkyawar alaƙa da Allah yana amfanar da al'umma kuma duk mai mummunar alaƙa da Allah yana cutar da al'umma ka kuma ɗauka ka goma. in da ka ce wane na kwarai ne alamun na kwarai ne kusa ka samu akwai wani bangaren da al'umma ke amfanuwa da shi mafi sauki zai shiga cikin jama'ar da in damuwa ta dame mu ya ɗaga hannu ya ce ya Allah kai kaza sai Allah ya mana da sa kada sai mu tsira rubba ashhadu akbara law ansaba ala Allah la abarra sai a ruwa a rani dalilin rantsuwar wani bawan Allah guda daya idan da banza ne yana cutar da al'umma don haka ya ce Allah ta'ala ya ba shi zuriya tsayi ba don shi ne manufar idan za mu yi roƙo mu roƙi da kaga rabbana habdana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrat a'yunin kuma waj'alna lil muttaqina imama a cikin masu takawa ma Allah ka sa ƴaƴan mu su zama jagorori ne amma sifofin mu Allah ke bayyanawa ka koma baya aya ta 63 yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi awyan wa idha khatabahum jahiluna salama ai sifofin bayin da Allah zai musu rahama ne tun daga ta saba'in da uku har zuwa wannan da ta sittin da uku har zuwa ta saba'in da hudu rabbana haddana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama duk addu'a da zamu yi a duniya kar mu manta da zuriya mai nagarta idan muka bar duniya zuriya mai nagarta ko addu'a suke mana mun ci riba ai ga hadisi na musulun nan cewa idan ma ta bunu adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa bihi aw waladin salihin yad'u la hadisi da dubu uku da tamanin da uku idan dan adam ya rasu dukkan ayyukansa sun yanke banda guda uku daga ciki ɗansa na kware da ke masa addu'a ga hadisin ibnu majah da hudu cewa inna mimma yalhaqul mu'min min amali wa sati ba'da mawti ilman allamahu ilman allama wa nashara aw walada salihan yad'u la aw musafan wa rafa aw baytan bi sabil bana aw masjidan bana أو نهر الأجرام أو صدقة تصدق بها في حياتي قبل موتي فذاك babban manufa ne samun ƴaƴa masu nagarta idan iyaye za su tsaya da addu'a da zaben mata na kware mata su zaɓi maza na kware mu tsaya da tarbiyya wallahi alim duniya da will be a better place for all in a kauye ne to kauyen zai yi kyau in a gari ne garin ku zai yi ƙasa da kaza za ta yi kyau amma in kowa ya ce zai abin da yake so al'amarin ba zai yi ba Allah ta'ala ya gyara mana Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara da In innaka lalle kai Allah sami du'a kai ne jin addu'a ne sami'ud du'a nan ya nufin ijabatul du'a saboda akwai samful idrak akwai samful ijaba so a nan wurin samful ijaba ne ya Allah kai mai jin addu'a ne idan aka roke ka kana amsawa kuma babu kokonto Allah yana amsa addu'a iya daga cikin raunin imani har mutum ya dauka wai a yanzu Allah baya karbar addu'a al'ajiz man ajaza an du'a in kana neman gajiyayye shine wanda ya gajiya wajen addu'a wanda ku yake tunanin Allah bai karbar addu'a wannan muzan da zato zuwa ga Allah shi ne kai tunanin Allah baya karba Allah yana karbar addu'a inda Allah baya karbar addu'a da da da ba kama san yana kake ba yanzu kamar san inda kake har ka zo sallah kai Allah yana karbar addu'a inda bai karba da ba inda kake wallahi in ba tasirin addu'a ba da akwai kasashe ne ba a duniya da sun ma watsa gaba daya addu'ar bayan Allah ne yake rike su saboda me saboda girman jarrabawa to da haka muna da yakinin Allah yana amsa addu'a me iya yawan da ake karɓar addu'a su sun yi karanci amma Allah yana karɓar addu'a kuma muna ga tasirin addu'a babu dare babu rana wata jarraba ta faru da wani bawan Allah ba ta dade kawai aka bada wani labari mara daɗi sai tashi kawai yi alwala take sai ya sallah yana cikin sallah bai kammala ba abin da ya dame shi Allah ya yi shi cikin lokaci ta kaitacce to ta a ce Allah ya karba Allah ta'ala ka amsa mana a gurin muna فنادته الملائكة وهو قائم يصلي mala'ika ya kira shi wa huwa qa'imun al'ani shi annabi zakariya yana tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a cikin wurin ibadarsa ko a masallacinsa annallaha lalle Allah yubashshiru yana maka bushara bi yahya da annabi yahya musaddiqan mai gaskatawa bi kalimatin min Allah da wannan kalma da ta zo daga wurin Allah shine annabi Isa wa sayyidan kuma annabi hayar ya zama shugaba wa hasuran zai zama mai kamewa kan gange daga sabon Allah wa nabiya kuma zai zama annabi min salihin daga cikin annabawa manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala fanajatul malaika sai mala'iku suka kira shi ko sai mala'ika ya kira shi kalmar mala'ikatu asali jami'i ne guda ɗaya sai a ce ne hmm? malak Shi guda daya in ka ce malik ya zama mai sarki ake kira malak mala'ika jamin sai a ce al-mala'ika amma sai kuma ka ce fanadat sai ya zo da ta na ta'alisi a ka'ida malamai suka ce al almala'ika jam'u taksir ne su jam'u taksir ya halatta a kira shi muzakkar ko mu'annas so da ka al-mala'ika almala'ika jam'u taksir ne ka ce kace malaika tun Ya yi shi yasa a wata kira'a shine fanadahu almalaikat wanda ta ba saboda me yuzakkar wa Mafu? mafhum tayyib sai malaika ya kira shi ibnu abbas Allah ya kara masa da ce malaika jibril kaga zamani da yawa a ci zamani da shi saboda su ne manya manyan malaiku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan malaiku na kwarai ne amma a cikin su ba wani ya yi wani wa huwa alhali shi din zakariya qalimun ya tsaye yusalli fil mihrab yana sallah a cikin mihrabi kaga yusalli ke ishara ga cewa ba mu kadai ne muka yi sallah ba wannan ya tabbatar a cikin annaba da suka rigaye mu mai iya yiwa dukkan sun yi sallah ko da yawa cikin sun yi sallah don ga annabi zakariya shari'ar sa daban da shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'a zalika yana sallah fil mihrab a cikin mihrab shi ne in ma ya zama masallaci ko kuma ya zama wajen ibada yana dauka in ka ware wurin ibada ko laburari a gidanka da kake zuwa ka yi research ka zauna ka karanta qur'ani to ya zama bihira in wurin sallah aka ware ya zama bihira shi yasa ba wani ke cewa wai haraba anna allaha wa fi qira'atin inna allaha yubashshiruka wata qira'a yabushiruka yabushiruka ana karanta da haka kalmar yuba ka lalle Allah yana maka bushara kalmar bushara shine glad tidings a wurin turawa in an ce glad tidings shine abin da zai sa ka yi murna kana da rasa aka ce iyalinka ta haihu lafiya yana sa mutum ya yi mai ya ji daɗi kana zaune kawai kana tunanin abun buɗe baki sai aka ce to alhamdulillah na wani ya ce an baka kujerar aji a ramadana da kuma kujerar kuma ramadana da hajji ga kuma kyautar naira miliyan biyar za a ga shara ko ba za a gani ba eh za a gani ai har su gani shi ba za a yi ko yaro karami ka dauka dan wata shida ko bakwai idan ka yi murmushi zai gane shi ma zai an kira bushara daga kalma ne na fata me sunan kalmar fata albashara albashara aljil ko albashara to aka baka bushara ai fatan ka na nunawa musamman fatan fuskarka bashir ka to wannan bashara din tana nuna kana cikin murna da shi ake kiranta da bashir ka ko yabushir saboda ana ga ta'athirin a cikin bashara naka so a ka'ida kashi 99 cikin ɗarin kalmar bishara ana aiki da ita ne a wurin alkhairi amma idan kuma ana so a kaskantar da munafiki ko abin da ya kamata haka ko kafiri qur'ani ya kan kira bushara a azaba bashiril munafiqina bi anna lahum لله جميعا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما وتسورة لنا سورة النساء كنت بدأ ما لي النساء وجاء نعم 138 haka ne 138 to wannan ma wanda ya cankan shi ma isa ne aya ta 138 haka ne karshen ta tana da kuma yar uwa ita kuma da kafurai ina ta ke tauba wace aya da الذين يكذبون الذهب والفضة ولا في سبيل الله فبشرهم سورة التوبة آية wannan za ta zama talatin da hudu kenan za ta zama aya ta talatin da hudu Allah ya albarka don haka Allah yana maka bushara bushara shine abin da muka ce zai nuna a cikin bashara fatan ka na farin ciki duk wanda ke cikin farin ciki ana gariya wani lokaci kana faru a iyalin da zai mai gida idan yau kana ta murna ne saboda lokaci baya koya wani haka kawai zai ji alati ka san mutane da idan ya ji a gida zai je ta murna yana da daɗi ya yi ya yi ya yi wani ya sami ne ce ya magana ce mu wallahi ma da ka ma wani ya ce mai faruwa falla ya ce ni ban da kuɗi wallahi ma da imani na maka ruwa yake imani na maka yi ta gara ke na cikin hawa kalla Allah ya ce ban ka zo mai abun ya ce a roƙa mun Allah ya ba da kuɗi mai imani yana kusa da kai sai na ga iya ne da haka Allah yana maka bushara da Yahya da annabi Yahya malamai suka ce an kira shi Yahya ne da Yahya saboda ana fata ke tsawon rayuwa za mu yi bayani mai tsawon insha Allah ba rayuwa Yahya sunan daga rayuwa ne wanda zai rayu Allah ya rayu da shi shi annabi Yahya musaddiqan ne gaskatawa ne me me yake gaskatawa bi kalimatin min Allah da wata kalma daga wurin Allah

misalin isa a wurin Allah kamar misalin wane ne 对。 so za ka ga ana ce bi kalimatin minan Allah da kalma ce daga wurin Allah asluhu kalima ne minan Allah don haka shi an halice shi da kalmar Allah ne ba shine kalmar Allah ne ba wannan shine fahimtar Ibn Husayn rahmatullahi alaihi kuma annabi Yahya wa sayyidan ya gaskata annabi Isa don annabawa duk annabin da ya zo bayan wani ya gaskata shi sannan wanda ya riga wani zuwa yana bada bisharar ba da na zuwa babu sabani tsakanin annabawa kuma annabi ya hayan wa da shi shugaba ne wa hasura kalmar hasur shine kangagge Allah ya kare shi daga fadawa cikin sabonsa kangagge ne sannan wa kuma annabi ne min salihi daga cikin manzanni a ka'idar da qur'ani idan Allah ya kira annabi da kalmar annabi a qur'ani to bayan annabi ne kuma shi manzo ne inda an kira shi da annabi kamar ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa ayoyin farko a ta'arif da talaq kaga annabi Muhammad ne kiransa da annabi ya tabbatar da manzo ne har ma ba mu misali akan wannan inna يَتَّقُونَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق wa والأسباط wa وأيوب wa وهارون wa وآتينا داود زبورا kaga duk waɗanda Allah ya kira manzanni ne amma sai ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wanda na annabawa min ba'dihi ga suna dari da suka da hudu sai ce kuma wa rusulan qad qasasnahum alayka su yake ne kuma wa rusulan za ka kiran annabi a ce annabi wani alƙur'ani yana zama dalilin bayan annabi ne shi manzo ne don haka ke za a ce wa nabiyyan min as-salihin wannan hujja ne na annabi haya shi ma kuma annabi ne manzo ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum